Mai sauraro barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI, tare da ni Zainab Ibrahim. kamar kowace juma'a a yau ma shirin zai baiwa ku masu sauraro damar tofa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke ci muku to a ƙwarya Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Bismillah. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Bala Komanda daga cikin garin Ukur. Watan ina kira ga gwamnatin jihar Plateau ne. Watan ta sani cewa fa al'umman garin Ukur fa sun zaɓe ta Jos South kenan. Sun zaɓe ta har yanzu babu wani roman demokuraɗiyya da mutanen Ukur suka samu a wannan gwamnati na jihar Plateau. Har yanzu an bar mu da ƙura a hanyoyinmu mutane tsofaffi suna ta asma da ciwo ne da yake ta kama mutane saboda yawan ƙura da sauransu idan damuna ta zo kuma haka je laka zai damu al'umma da sauransu to muna kira ga gwamnatin jihar Plateau ta yi kokari ta zo ta cika alkawarurrukan da ta riga ta dauka ma mutanen Plateau da mutanen Kukur saboda zaɓe na nan zuwa saboda sun ce mu zaɓe su da su mana hanyoyi da su mana menene to ga shi mafi su mana ba to ga zaɓe yana zuwa to muna kira da babban murya su yi kokari zo su cika mana alkawarkan da suka ɗauka mana daga ƙarshe kuma wannan mutumin da yake masallacin babasan da yake gina ta a cikin garin ukur Allah ya mishi albarka Allah ya sa mishi albarka a cikin rayuwarsa Allah ya taimake mu Radio France International mai magana Bala komanda ne daga cikin garin Bukur a tashi lafiya Allah ya kara muku ɗaukaka. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Prince Dambul Kasuwa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To a yau ina so ne amfani da wannan fili wajen ainihin jinjinawa wa ainihin kotun da ta yanke hukunci wa tsohon ministan tsaro na kasar Cote Tabbas in za a rika samun irin waɗannan kotun to lalle lalle ne za a iya samun cewar za a hukunta dukkan wanda aka samu da laifi a ƙasa ko kuma cin amana kasa. fatan sauran alkalai na Najeriya da sauran kasashen Afirka za su koyi da wannan alkali wani yankin kunci da duk wanda aka samu da laifi na gode Radio Faransa International suna na Fauziya a Kaciya daga jihar Bauchi a tare. Assalamu alaikum sashin Hausan gida Radio France International mai magana Ayuba Sarkin Hakuri daga Makurdi jihar Benue tare a Najeriya. To yau ra'ayina zan bayyana akan abin da ke ci mana tuwo a ƙuriya musamman ma mu Fulani makiyaya mazauna jihar Benue ganin cewa a kwanan na ana ta samun rikice-rikice tsakanin makiya da manoma musamman jihar Benue don haka wallahi muna cikin fargaba da tashin hankali yana da kyau Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya kara ɗaukan mataki wajen bincika masu tayar da wannan rikice domin wallahi mu kananan makiyaya da kuma su manoma mazauna daji babu wanda ke fatan wannan rikici ya ringa wakana domin dukkan mu muna cikin fargaba wasu sun gudu sun bar gonakinsu wasu ma sun bar shanukansu don haka yana da kyau Muhammadu Buhari ya zurfafa binciken musamman ma kan gwamnatin jihar jihar benue wanda ita ce ta assasa dokar wanda take hana kiyo kuma a sanadiyar wannan dokar ne wannan rikici yake wakana da fatan muhammadu buhari zai matsa kaimi wajen binciko masu hannu a cikin wannan rikici allah ubangiji ya bamu lafiya da zaman lafiya radio faransa na gode mai magana ayuba sarkin haguri daga nan makurri jihar benue a tarayyar najeriya sunana Mohamed Ali daga Fagdi a nan a gudu ba Fagdi No. 7 ne. Ina gaida ku 'yan na radio france gaba daya ina da ku na ra'ayina ina son ga maka an allah mu abinan mu yan maiduguri san wallahi matsalar mu akan boko haram din ne wallahi muna muna matsala san gashi muna zama cikin lagos kuma ba wani aikin kirki ba wani abinan muna da iyalin mu kuma muna sha wahala kan abinci to saboda wani inda yi muna gida kama in zamu yi noma da ne ne ne kasan Allah su yi mun taimako koma gidan mu shine abin da ra'ayi na dan Allah su yi taimako sunana Muhammad Ali daga Fagbiwa alaikum da farko sunana mamma abdullahi kaka gidan magajita wajen boriyar niger ina ba da ra'ayina akan harin da yan boko haram suka kai ƙasa ta niger jihar tifa gaskiya abin bakin rena ina yin ma yan uwa wa'anda sun rasa yan uwarsu jaje kuma ubangiji allah ji kan wa'anda sun ka rasa cikin wannan al'amari ubangiji allah ya kama na tsari allah ya tsare mu da wani gahitina kashe-kashen mutane niger da najeriya da duka afirka sannan in jiyo ga rediyo faransa yarfa ina roƙon da Allah ina bukata akwai wani mawaki da na jima ina ji yau sun katar bandi zuwa nika saurari ne to har yau ban ji rediyo faransa sun dan jinya na ci ba shi na black man tsohon mawaki na na na burkina faso da allah rediyo faransa muna dan son a dan jinjina mana shi filin shakata nan da aka dan shakata mana suna na mamma abdullahi kaka gidan magarita ta wajen bore ni ina ma al'umma musulmi barka da jama'a rediyo faransa international na gode sunana bala yaro ma da jihar zamfara ta najeriya ina son in yi amfani ko kuma in yi tunatarwa ko kuma fatarwa ga rimbinan sojojin najeriya da kuma gwamnatin tarayyar najeriya dubo da mun ga ikirari ko kuma sanarwar da rundunar sojan Najeriya ta fitar wanda ta ce ta wanke 'yan Boko Haram kusan da 94 zuwa da shida waɗanda za a sako su su shiga cikin mutane da sauransu an tantance su. To gaskiya wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan ta daina tuya tana mantawa da albasa. Dubo da mutanen nan fa a shekaran jiya da ranar Laraba da yamma sun kai mummunar hari a kasuwar Maiduguri kasuwar Muna a tasha inda da suka kashe sama da mutum goma sha biyu suka raunata sama da mutum hamsin ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki darasi ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba mun ki a ce ai musu afuwa ba ne ko kuma a'a amma yadda waɗannan hare-hare suke bi suna fitowa yanzu misali mutanen nan a ce kusan mutum tisa'in da shida zuwa da bakwai ɗari babu wani abu a ce gwamnati ta sake su sun dawo cikin mutane ya halayya su yake ya za su ci gaba da hudda da mutane gaskiya tsakani da Allah ina gani ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan abin da ya shafi bangaren tsaro domin duk gurin da aka ce babu tsaro to wannan kasa fa mutanen kasan nan suna cikin haula'i gaskiya ina ganin cewa a saki wayannan mutane a yanzu su dawo cikin al'umma ana ci gaba da kashe mutane ina ganin cewa wannan gaskiya ba karamin ci baya bane muka samu daftar rundunar sojan Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya za su duba wannan abu su gane ina ne mafita ubangiji Allah ka bamu zaman lafiya Afirka da ma duniya baki daya nagode Radio France International da jihar Zamfara tarayyar Najeriya a tashi lafiya nagode na awal hudu daga cikin garin bukur jihar plateau nigeria hakika yau wannan dama na juma'a da kuka bani zan yi amfani da shi na yaba wa ma'aikatan ku baki ɗaya maza da mata da kuma wannan gidan rediyo Allah ya kara muku ɗaukaka irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu kuna tabbatar mana da demokuraɗiyya a Najeriya a ta gefen wannan bamu dama da mu farfaɗa albarkacin bakinmu Allah ya saka da alkhairi kuma zan ja hankalin gwamnatin tarayya da ta sa baki cikin rikicin manoma da makiyaya a yi adalci a tsakaninsu duba da an kashe makiyaya da dama a yankin adamawa amma kuma sai gashi an kashe wasu kuma manoma a yankin Benue amma kuma gwamnati na lura kamar ta fi mai da hankalin ta wajen yankin Benue kamata a yi adalci tun da duka rayuwa gare su kuma rayuwa suka rasa a kama duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi a kai su kotu a hukunta su a ga ana musu hukunci wannan zai rarrashi makiyaya da manoma na kowane gefe Allah ya ba mu zaman lafiya kuma manoma da makiyayan an ciza a rika hurawa na gode na kenan awal hudu daga cikin garin ukur jihar plato nigeria a malama zainab a lafiya kada dai a shafa ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke cin muku tuwo a ƙwarya ga ra'ayi na gaba Zana Siluma mai shago kai a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano. To ni a ra'ayi na na yau wannan rana Juma'a zan yi shi ne akan irin alkawarin da idan mai neman matakar gwamna ya zo kamfe a karamar hukumar mu ta sanya ta mana alkawarin sun mana alkawarin hanyar da ta tayi daga tsanya zuwa shanonu. To ina wannan alkawari na ya kwana. Saboda Allah idan damuna ta yi tsakani da Allah ka dumbulin abin da ya kai zuwa karamar hukumar shanonu. Mutane ana shan bakar wahala da haka ina tunatarwa gwamna ina alkawarin wannan hanya da yayi zai yi daga tsanya zuwa shanono shine ne neme wannan Allah ya sa magana ta je kunna ku ta lafiya radio faransa sunana Hussein Muhammad yar doka jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau juma'a dama da kuke ba mu Radio France muna tofa albarkacin bakin mu a cikin gaskiya muna mika dimbin godiya a gare. To yau zan yi magana ne akan wato wannan rikicin Fulani da manoma da ya wanda ya tsakani da Allah za mu iya cewa wannan rikicin wato Fulani da manoma za mu iya cewa wannan musamman na Benue za mu a gwamnan ne shi da kansu ya rikita wannan rikice. Ba da za a ce a hannun wasu mutane walwala a jiha kuma a matsayin su da 'yan kasa a ce su ma suna da 'yancin yin walwala a wannan jihar kuma a ce an sa musu doka. Ina ganin a wanda abin da zai kawo ƙarshen wannan rikicin yana da kyau a ce an cire wannan dokar amma a gani in dai wa cire wannan dokar ana cewa mai da fulani ma a ƙasar nan na ga alama ana cewa mai da su dabbobi wanda ba su da 'yanci a ƙasa. Yana da kyau a ce wato shugaban ƙasa ta shi ya ce a ga an magance wannan matsalolin da ake fama da su a sassan ƙasar na Na gode rediyo Faransa International sunana Hussein Muhammad. Ya Yar doka jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa Radio Faransa International suna tare da Uzairu Mahat bakon mutane naka jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da koya manta lokacin da yake neman kamfe ɗinki, ta farko ya taɓa cewa mai a ƙasar mu ana sayar da mana mai fiye da naira ɗari a ƙasar mu. Yau gashi an waye gari an sayar da mai har sama da naira ɗari biyu. To ya kamata shugaban Najeriya ya kamata duk wasu abubuwan da ya shafi na gyara na ci gaba ya kamata a yana kawo. Yanzu an an waye gari a lokacin da ya saka cewa taliya ana siya sama da naira ɗari cewa ya ce a lokacin da zai sayar taliya za ta koma naira arba'in arba'in to da an waye gari taliya ne sai ta kai naira ɗari da biyu to muna kira shugaban najeriya muhammadu buhari har yana so ya wuce ga wannan mulki ya kamata ya gyara abubuwan da ya dace wannan shine ra'ayi na gidan faransa daga uzeri mahat bakon sa ne ya ga kai kaduna Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International mai albarka. Sunana Kadora Digaga dan Fulani jihar Bauchin Najeriya. Yau zan ba da ra'ayina game da miyagun kwayoyi da matasa suke sha suna faduwa suna ana dinga shewa aljanu ne aljanu ne. Gaskiya wannan ba aljanu bane ni a gani na kawai iyayen ne yake musu sakaki saboda bai kamata a ashe ka aiki yara matasa ka bar su tarbiyyar nasu ya lalace. Gaskiya wannan ba abu mai kyau ba kuma za ka samu yanzu matasa in ba su sha wannan koya ba wai ba za su iya wani aiki ba gaskiya ni a gani na ya kamata su ji tsoron Allah su daina kuma muna fatan gwamnati ya shiga ciki saboda wannan al'amari yana gurbatar da rayuwar matasa to ni gaskiya a gani na wannan bai dace ba ya kamata iyaye su kula da ƙananan yaran su kuma su san wanne ne abokanansu ra'ayina da zan faɗa kenan sakin Hausa Radio Faransa International sunana Kadora Diga ga dan Fulani Dijar Bauchi arewacin Najeriya. suna na shi aibu zan yan ke ke jihar Nasarawa in ba kungiyar mu da ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Yau ina so ne in yi kira ga gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura to a gaskiya mu dai gaskiya ba mu ji daɗin alƙawurukan da suke mana ba domin sun ɗauki alƙawurruka ga hikayensu tana nema su ƙare yanzu wannan hanya ta da ta tashi daga total zuwa daɗin kowa mun yi kira mun yi kira mun yi hamman gaji kuma su suka ce za su gyara wannan hanya alhalin su gyara ga shi su tana ƙarewa ba su gyara ba to gaskiya sun ci amanar mu sannan kuma za mu yi kira ga 'yan siyasa na gaba masu san fitowa kowa takara duk mutumin da isan cewa in ya dauki alkawari ba zai cika ba to gaskiya bai kamata ya dauka mutane alkawari ba ke nuna ta kare ya zo bai cika mutane alkawari ba sannan kuma ice ya gudanar da mulki sannan ice zai kwanta a kabari lafiya wallahi Allah ba zai bashi ba saboda haka wannan kira ne gare ku kalubale ne gare ku da masu neman mulki da kuma waɗanda suke kan mulki a yanzu wannan shine na a yau tuna na shi aibun zan yance ki fita nasarawa mun ba kungiyar muna ma abuta kafafan ya labari ci gaban faransa Allah ya saka muku da alkhairi Assalamu alaikum sunana Muhammad Gidado daga Abirji karamar hukumar Boji a nan jihar Jigawa amma mu ya mu tattauna akan duk abin da ya shafi mutum yau dai zan yi magana akan wato mutane su ji tsoron Allah su rika faɗin alkhairi saboda duk mutum abin da ya faɗa ya kamata ya tantance ya kai ga ranar gobe kiyama duk mutum abin da ya faɗa za a tambaye shi akan shi ya san ya faɗi alkhairi to alheri zai zai bi shi kuma ya faɗi sharri kuma sharri shi ne zai bi shi da fatan mutane sun hankalta za su ji su gyara daga Muhammad Gidado a tayi lafiya malam Azinam na mai magana bashir tela ne da ganin lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mure nasara da alhamdulillahi falalan wannan juma'a Allah ya tabbatar mana da shi kuma ra'ayi na yau shi ne yanzu haka a nan cikin garin lafiya da kewaye ana ji gida gida ana karɓar katin zaɓe na mata har da maza ma da ce yanzu a ba su wani rancen kuɗi to a gaskiya ni na ganin haka akwai sakaci sosai bai kamata a ce duk wani abin da za a yi mana ko za a ba mu a ce mu ba da katin zaɓe ba katin zaɓe shi ne ka duk wanda ya ba da katin zaɓe shi haka tafi da shi riga sai da yanke shi haka bai kamata ba da sannan kuma malam Musa Shehu Sani da yake yoge Allah ya kara mishi lafiya da fata yana murmurewa daga matsalar da ya samu mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari ta kafa da kungiyar mu da nasara na gode a jazanin ne ya haya balarabe magajin garin gunduma a nan karamar hukumar karuwa jihar nasarawa a to kila da zan ma shugabanni tun daga shugaban kasa har zuwa gononi zuwa yan majalisun mu shine su tsoron Allah jama'a suna cikin wani hali na talauci kuma ba za a wanke ma talakawa hakkin su ba sai an zo neman zabe musamman jihar Nasarawa nan kananan hukumomi suna biyan albashi a fasanci ne tun wurin shekara biyu da suka wuce kuma muna da labarin cewa gona na samun kudin su cikakke daga jihohi saboda alamun daga tarayya saboda su gaskiya saboda Allah nan musamman ma'aikatan kananan hukumomi ana cikin wani hali muna roƙon gwamnan jihar nasarawa tanko almakura mai neman sanata a sa don allah jihar daga wannan muna daga wannan wata na ɗaya ya sauya eh, magana albashi musamman na ƙananan hukumomi magana rikicin fulani da da manoma gaskiya abun yana yana cin mana tuwa gwada ko mu a nan abin da muke ta fama da su kenan sai ka zo ka ga awa ba fulani ne zuwa maka shanu a cikin rogo ko a cikin doya to an hana yin haka mu wance mu koma gona shugaban kasa ce a koma gona to ana irin haka gaskiya ba zai kaba zai sa zaman lafiya ni ne ya haya balarabe magajin garin gunduma a nan karamar hukumar karuwa jihar nasarawa madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim ke muku fatan alheri ku huta lafiya